ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون kuma ba na bukatar wani arziki daga wurinsu kuma ba na bukatar su ciyar da ni